ko ta kwashe mana ita unguwar za ta yi kyau wallahi mulkin ne ya lalace layin nan da ko da yake wannan din ma aka mana saboda kuma fara daga mota ta amma duk da haka sau ka shigo layin makabartar fadama sai bolar fa ma gwara mu je mu baggarin nan kawai mu je mu can mu ci kuɗin ma kwanciyar hankali tunda na yi masa waya na yi masa waya normal yanzu mu tasha kawai mu je mu hau mota tunda dai kuɗi sun kammala gyara wannan abubuwan su wuce ni ka su ɓata mu kai shine ai shine waya kai ku tsaya lấy đâu waɗancan ba wannan ba gida lafiya wunan da wannan kwanta kwanta kwanta kwanta kwanta turo ta kwanta kai kai kai wanda ya biyo layin nan ba yi tafiya ba mu kashe shi ba amma ku na ga kamar yan yankin nan ne kuma na ga alamu nan jakakkunan da iya samun alkhairi sosai ma Ana kallon su kasan ba gaskiya. A, a wallahi muna da gaskiya. Kai! mu Kai! Dan gaba ka ne. Wannan nake so ko? Kar kowa ya taba su. kaman ku ba su jikin su ayo ayo kin ga dai ga gona dai gashi dai Allah ya kawo wallahi so nake da na shirya amfani in kawo kuɗi a sa mana rana wallahi kai wallahi kin san yadda nake son ki kuwa duk garin nan da akwai wanda yake son ki sama da ni ne ani ma kaf garin nan ba wanda nake so sama da kai wow da wannan fara Ha? ki bari ki gani sai amfani ya fito tukunna lalazi nake gaya miki wallahi tallahi a a a a dije ya daga ki a bayan gari ke kadai kai rashin kunya taka ma har ta kai ma ina soyayya da masoyiya ta ka zo kana tambaya ya kaga ita da wa kake son ganin ta in ba da ni ba yanzu ke dije akan wannan kanzan mai fasan dan gidan mutsiyatan kike wulakanta ni dan gidan mai gari ne ni fa kin gane dj? ba ki da matsala jiki gida wannan ni zan yi maganin sa ki je gida ni zan yi maganin sa jiki gida a to dama wannan bushashen ya zai da ni ko giwa ko giwa ya haɗiya ba zai kiba ba jiki gida a kai kuma na da kanka baka san waye ubana a garin nan ba a kan ka wani bushashe kazami da kai mai faso har za ta rika ta dan gidan mai gari kai billahi azimi ka kiyaye ni Ka sani sarai dan gidan mai gari ne yo garin banza garin wafi kai kar ka zagi mai gari mu ne da garin Kun ma masu kasa ne to ya za a yi da mu a kore mu mana nan fa mu muka bikin nadawa kuma warwarewa tun yaushe za mu warware yo to ba sai ku sauke shi ba Za mu sauke shi. Kai kar ka ga maganar banza akan mai gari. Kar ka sake. Za mu warware ne Allah ya sa mu ji an sai da wata gona. Ko an ba da wani gida ba ka'ida ba. Billahi lazi ka gaya mana fadar banza fadar wofi. Kai mai gari babana kar ka sake ka gaya babana ta maganar banza. An zage fadar. An zage fadar. yawwa ga sunan alaka ga kai balmar an kawo shi kyara fada kake shege ga su mun kawo shi ai wani dauka tafi gaba na dauka ai ba shi da nauyi kai na jabaru Allah ya baka tsawon rai kalli kasa kai na kallon mai gari ai bai da kunya saboda Allah da annabi ka ci mutunci na ka ci mutuncin dana muna garin nan to yau an ma garin nan waye bari ka samu dan wajen mu ka ci masa mutunci ka gashi ka fata-fata da shi da zance Allah taimake ka ni shi kawai na gaya magana amma ni na isa in taɓa fada. Ya gaya masa magana ba shi mu ma kuma san an zage mu. An zage mu an ci mutuncin mu. Mun ga zage dana ni ka zaga. Wata rana ma musu jayayya ba kai da shi. kware da gaske. to kai da danci. kware da gaske. Yayi da danci ke. Yayi gaskiya ne. Don kike an ne ko ba ake ba. Muna shi. Magana da in magana da muke kana kawo muna abin nan fa a fadan nan fa. amma duba da yaran nan a duba yaran nan wannan fa da kake gani mugun iri ne asarar haihuwa a garin nan ni daina da ka ta tasa mai gari ni in za ga mugun iri hmm, yanzu wannan kawo mutum da ka aka za a yi ma hukunci daidai abin da ka yi ku kwanta da shi nan a kwanta da shi kwanta kwanta sosai gurfana aka ce da ma bulala 20 kwanta dole sai ya sha ashirin. kwanta wayo wayo wallahi da nake gaya miki wai akan cacar baki da muka yi ran nan da ɗan mai gari a kwarin gona shine aka je aka kai ni fada aka yi min bulala ta fi ɗari biyu bulala ɗari biyu kai yanzu fa idan na duna miki baya na ga baki ɗaya ya yi rudu sai da ma fa na fata min ruwan ɗumi fa kuma yanzu ma jira nake yi mustapha mai ke musu fito in je in samu ko kafinan ne yanzu ba Allah insha Allah ka kada duniya nan ba ni da wani mutum ba kai ba ni da wani mutum ba kai Allah da ta ce to ni kin ga wannan magana da kika faɗa mu ita ce kadai ta sa ni sanyi a raina na manta da wancan danyen hukuncin da ake ga aka yi min a fada yanzu ma ina koma gida zan gaya wa baba zan ce za ku turo kai ma kuma ka koma gida ne ka gaya wa ce gaskiya a tura magabata shikenan kowa a huta huta da wannan mai zuba mayin da ya zo ya takura miki ga baki daya. ba zan ta kasa wayannan mutane sai su cira suna mutum karfin iko. Ikon su na banza ikon su na wofi. Iko ya Allah ya gama ikonsa. Zan gaya musu karki da mu insha Allah. Allah kai ma anjima. ga yadda aka yi da mu sai kai har hannu aka daure ma kenan kai dai bari abokina gaba ɗaya fa jina nake wani iri kamar na san dama kana area na ce tunda da ni kafafuwan na da sauki bari na lallabo na gani Ai na gaya ma da wani lokacin fa zan shiga wani ɗaki jan jiki nake Da sun buge ma ƙaurika subhanallah ka bari kawai sannu wallahi a kai zan wasanni a tuna da hannu ni fa hannu na fa nan gaba ɗaya fa duk baya aiki ga fuska ka duk sun ma aiki duba ba duk sun canja mana bani. ka san da ke fa duk bana yin ba ma ga fuska ka bani a kani gida ni ke nan na dan daga shi wani zafi nake ka juya na nan fa wai kai yanka kama suka so su yi kenan ai ne rayuwa ta gaba aka zo a nema Allah na gaya ma mutum ne kai na tsallake rijiya da baya Allah Allah ya takaita ka bari kawai ni wannan ko za mu dawo daidai ma ko yaya ko fuskar da guda ɗaya ne amma idan bai taɓa wani ko haka ba wuya ba jijiya ba aka nema ba har wani kokari ke waye yanka ne ka ji dan iska shege kafuri duk akan kuɗin da bai taka ya kaya ba sun zo sun kwaci amma kuma anya ko ba wanda muka karɓe kuɗin ba shi bane ya turo ba kuwa anya kuwa saboda ai gara ne dan ƙauye ne ba ma yanda za ma ya san wasu inda ba har je ba su yi kwangila su su kwace kuɗin nan Kauye dai rabin su ne tsaga ana shine kauye abin ne ya daɗe yana ban mamaki so suke su kashe mu kawai su dau kudi su tafi banda Allah ya yi da sauran kwanan mu ma a gaba ka bari kawai ba komai ai lokaci ne wata rana sai labari amma ka san menene akwai wani abu guda ɗaya eh. idan muka warke muka samu sauƙi gurin bokan nan za mu koma mu gaya mai abin da ya faru da mu sai an tura musu raƙumi za a tura musu a cikinsu kowa jikansu eh, kuma ka zo ka gani amma kana ganin kawai mu rabu da shi kawai wannan kawai rabon suka ci inda mu ma ba namu bane muka ɗauka gaskiya dai gaskiya to haka za mu haƙura to ya za ka in baka haƙura ba za ka iya ja da wayannan ne ka san sun fi ƙarfinka adda ba suke riƙewa kai ka ga wani duka wani duka kuwa kai da ko sauro ba ka iya kashewa ka ce wani za ka je ka tira za ka faɗa da wannan to ba sai in fara daga yau ba kai jike na fa ciwo yake ni fa kawai ni ni dai tun da naji sun kwalla mana kira kai tun daga nan ni ban san kuma ban san kuma ina kaina yake ba ni kaina daga nan ne ni ma na na dauki Allah bari in tashi in lallaba to shi kenan na gode zan koma gida sai na shigo ni ma ƙara sauki Allah ya ƙara sauki DJ DJ DJ DJ DJ DJ a nake ga ma Jafaru ka san menene nake damuna yarinyar nan DJ wulakancin da take mun cin mutunci rashin kai har fa zagi na fa take yi yarinyar nan fa kai zagi kore kare rashin mutunci wulakanci ba irin ba wanda ba ta mu Ko ni abin da yake kona min rai ni gani nake kamar ma ni nake taimaka yarinya ya kauye ce fa yarinya fa amma wulakanci abubuwa rashin mutunci kala kala ba wanda ba ta mu na ma rasa yaya zan yi na shawo kan yarinyar nan a laifinka ne ai tunda Allah ya sa na shigo garin nan ya kamata a ce ka gaya min wannan magana da tuntuni ban je na shawo maka kanta ba kai a ƙauye fa sharaf kan suke ce min saboda tsabagen soyayya irin tawa saboda haka ina ganin kawai ka saka mana rana da lokaci mu je za ka yi mamakin yadda zan shawo maka kanta to ka san me za yi ah. yanzu ina tunanin an jima daman da yamma zan yi wanka zan shirya na je ta. ka gane to ina tunanin kawai shi ka shirya mu je tare da kai amma fa dan Allah muka ji karke mata wannan haukan naka na dan naku na yan kauye ka tsaya a nitse ka shawo mun kanta saboda wallahi in na rasa yarinyar nan na rantse da Allah za a iya samun ma'ala da ni kar ka damu wai daga ina ta zo ne ban gane kawai kai dai ba ga aikin da aka saka ka ba ba ka ce daga kawai ta zo ba eh. to in shege ya bata shege ne zai nemo shi ni ma daga kauyen nake ah, mu ma ai namu ce to shikenan nagode sosai aboki na ka ban mun komai a hannuna shikenan nagode Allah komai a hannuna ba mun Allah Allah ya kai mu Allah ya kai mu da yamma Ƙawata kin san mene Me yake faruwa? Wallahi mai gari ne suka kira Jafaru suka mai shegen duka. Mai gari ya kira Jafaru aka mai duka? Ke kin ga dukan da aka masa kuwa? Ta'ijan janto gaskiya akwai matsala. Ni dai gaskiya shawarar da zan baki ƙawata kawai ki yi haƙuri da soya da Jafaru nan ki kawai soya ki da ɗan mai gari. Dan Allah kike min haka ne. Me yasa kike min haka? Ai saboda kin ga mai gari in kika soya da ɗanci, shi ko dan martabar gidan kuma. ku gaskiya na zata ma za ki fahimce ni ki ji abin da nake ji a zuciyata wai ke biki san soyayya ne ba amma soyayya da ta ta ta ja miki ɓacin rai ba wanda kawai ki haƙura baki soyayya da ɗan mai gari shi ma ai ɗan mai garin soyayya za ku yi ni fa ko sama da ƙasa za su haɗi fa ban zan iya rabuwa da Jafar ba idan sama da ƙasan suka haɗe za ki iya tare su to Allah ya kyauta gaskiya gaskiya ni fa Jafar ne ke shi Allah ya kyauta ga zan je mu ce ya yake za ta zaki ban shawara ko kuma kije kike mu ya shawara ni da zan iya baki kenan ya wanda zan iya baki ai duk wanda ya ce mun abu da Jafar ba masoyi na bane salamu alaikum dj zo zo zo zo mata mata zo zo nan towo towo zo zo zo na yanke shawara birni za mu tafi gidan kawunki da ko towo mu zo